Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci goma sha shida, ishirin da ɗaya da ishirin da biyar. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM da Alpha Radio Kumasi sai kuma tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai. Za kuma ku iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a ko da yaushe a kan voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Yau ranar Talata 31 ga watan Oktoba na shekarar 2017. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Jummai Ali da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Da farko ga kanan labarai. Hukumar lura da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce za ta taimaka wa Najeriya tunkarar kwararar 'yan gudun hijira daga ƙasar Kamaru. Wani mai harin ƙunar baƙin wake a Kabul babban birnin ƙasar Afghanistan ya kashe akalla mutane takwas da raunana wasu a yau Talata. shugaban masu hamayar kasar kenya kuma raila odinga ya ce za su ɗauki wasu matakai cikin lumana domin yin watsi da sakamakon zaben shugaban kasar da ya bayyana a zaman shirme. To a shirin namu na yanzu za ku ji sharhin da wani masanin harkokin siyasa a Najeriya ya yi game da korar tsohon sakataren gwamnatin Najeriya da tsohon daraktan hukumar leƙen asirin ƙasar. Za kuma ku ji cewa a yau ake kammala shirin yin faɗakarwa kan cutar sankara da aka fara tun a farkon watan nan na Oktoba a faɗin duniya. Bayan haka za ku ji cewa wata kotu a jamhuriyar Nijar ta ba da umarnin a kai wasu yara da ake shari'a a kansu gidan marayu. Kamar kowace ranar Talata, yau ma muna ɗauke da shirin noma wanda Sarfila Hashim Gumel ya shirya zai kuma kawo, amma duk sai bayan labaran duniya. Assalamu alaikum ga kuma cikakkun labarin. Hukumar lura da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce tana yin shirye-shiryen yadda Najeriya za ta tunkari yiwuwar kwararowar 'yan gudun hijira daga ƙasar Kamaru. Rikici na ƙara ƙamari a ɓangarorin ƙasar ta Kamaru masu magana da Turanci. a yayin da ake fama da zaman tankiya tsakaninsu da masu magana da harshen faransanci waɗanda su ne ke da rinjaye Hukumar lura da 'yan gudun hijira ta kiyasta cewa kimamin 'yan gudun hijira kamar dubu biyar ne suka arce zuwa kudu maso yammacin Najeriya bayan da aka murkushe masu zanga-zanga a yankunan masu magana da Turanci. Mai magana da 'yan hukumar lura da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya, Babar Balkaw, ya faɗawa muryar Amurka cewa yana tsoron za a samu ƙarin 'yan gudun hijira. A saboda haka ana shirye-shiryen taimakon najeriya tunkarar yawan kurarowar 'yan gudun hijira kusan shekara guda ke na mummunar zanga-zanga ta barke a kamaru a lokacin da mazauna yankunan da suke magana da harshen turanci suka fara zanga zanga nuna rashin amincewa akan wariya da danniya da suke zargin hukumomin kasar a bangaren masu maganar da harshen faransanci suke nuna musu. a farkon wannan watan ma akalla mutane takwas aka ba da rahoton sojoji sun harbe su a yankuna guda biyu masu magana da turanci jami'an ma'aikatar kiwon lafiya na kasar afghanistan sun ba da rahoton cewa wani mai harin kunar bakin wake ya kai hari a unguwar ofisoshin jakadanci da ke kabul babban birnin kasar har ma ya kashe akalla mutane takwas da raunata wasu mutane ƙungiyar isis ta yi kirarin cewa ita ke da alhakin kai harin a farkon wannan watan wani mai harin kunar bakin wake ya tada bama-baman da suke dankare cikin motarsa a kusa da makarantar horar da sojoji ta kasar inda ya kashe jami'an soja goma sha biyar da raunata wasu da dama ƙungiyar taliban ta yi kirarin cewa ita ke da alhakin kai wannan harin haka kuma a makon da wannan al'amarin ya faru wani mai harin kunar bakin wake ya kutsa masallacin 'yan shiya a birnin kabul ya kashe mutane hamsin ƙungiyar isis ta yi kirarin ita ke da alhakin kai wannan harin yau talata shugaban masu amayar kasar kenya raila odinga ya bayyana sakamakon zaben shugaban kasar da aka yi a zaman shirme wannan ne furucin farko da mr odinga ya yi don lokacin da hukumar zaben kasar ta ayyana cewa shugaba uhuru kenyatta ne ya lashe zaben a jawabin da ya gabatar ta gidan talabijin na kasar mr odinga ya ce masu hamayya za su buƙaci magoya bayan su su cewa kashe kuɗaɗensu domin kasara tattalin arzikin ƙasar za su kuma yi amfani da wasu hanyoyin nuna rashin amincewa ta halal ciki har da yin jerin gwano ko kuma zanga-zanga cikin lumana domin yin watsi da sakamakon zaben bai bayyana ko zai kalubalanci sakamakon zaben a kotu ba a yayin da 'yan takara guda takwas aka bayyana akan takardar zaɓe shugaba kenyatta ya samu kusan ƙuri'u miliyan bakwai da rabi ko kuma kimanin kashi casa'in da takwas daga cikin ɗari na dukkan ƙuri'un da aka kada a makon gobe idan allah ya kai mu shugabannin koriya ta kudu da china za su yi tozali matakin da zai kawo ƙarshen zaman tankiyar diflomasiyyar da suka kwashe shekara guda suna fama da ita akan girkawa da wato garkuwa daga harin makamai masu linzami da koriya ta kudu ta yi Yau Talata ofishin shugaban Koriya ta Kudu ya gabatar da wata sanarwa da ke cewa shugaba Moon Jae-in da takwaransa na ƙasar China shi Jinping za su tattauna a gefen taron kolin kungiyar haɗin kan tattalin arzikin ƙasashen Asiya da Pacific da ake cewa APEC a takaice. wanda za a yi a vietnam a ranakun goma da goma sha ɗaya ga watan nuwamba dangantaka tsakanin ƙasashen biyu ta raunana bayan da koriya ta kudu ta girka na'urar kariya daga makamai masu linzami kira amurka da ake kira thad koriya ta kudu ta ce girka garkuwar da ake kira thad ne an girka su ne domin dakile yiwuwa harin makamai masu linzami daga koriya ta arewa to amma china ta ce girka na'urar yana kawo illa ko janyo barazana ga matakan tsaronta asabar da haka ta mai da martani akan kamfanonin koriya ta kudu da dama waɗanda suke gudanar da hidimominsu a china ta kuma haramta wa kungiyoyin kai ziyarar bude ido zuwa koriya ta kudu to waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc tsohon shugaban yankin catalonia mai kwarekwarar 'yancin cin gashin kai ya ce ba zai nemi mafakar siyasa a kasar belgium ba ya yi wannan furicin ne kwana ɗaya bayan da ya je kasar a yayin da lauyoyin gwamnatin spain suka ba da sanarwar shirye-shiryen cajin shugabannin catalonia da laifin cin amanar ƙasa da almubazaranci da kuma da tsaune tsaye ko kuma yin tawaye shugaban na catalonia ya faɗa yau talata a birnin brussels ƙasar belgium cewa ya je ƙasar ne domin neman mafaka yana mai faɗin cewa ba je ƙasar domin neman mafaka ba yana mai faɗin cewa ya je ƙasar ne a saboda dalilai na kariya da kuma 'yanci. to amma kuma bai bayyana tsawon lokacin da zai kasance a kasar ba jiya litinin babban lauyan spain jose manuel maza ya ce zai caji shugabannin catalonia da suka ingiza neman ɓalliya daga spain saura ya rage ga kotu ta yanke shawara ko za ta yi na'am da caje-cajen da kila su sa a yanke hukuncin ɗaurin shekaru masu yawa a gidan wakafi ciki har da ɗaurin shekaru talatin a saboda tawaye. Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Masu sharhi na ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu dangane da koran tsohon sakataren gwamnatin Najeriya Baba Cire Lawal da tsohon darakta janar na hukumar tattara bayanan sirrin Najeriya da ake kira NIA a takaice, Mr. Ayo Oke. Abokin aiki na sahaba Imam Aliyu ya yi hira da wani masanin harkokin siyasa, Dr. Sa'id Ahmed Dukawa, malami a Jami'ar Bayero da ke Kano akan wannan batu ga abin da ya ce. To, ya yi abin da yake daidai kuma abin da ya wajaba duk da cewar ya makara, amma dai tun da hakan ce ta take daidai shi kenan Eh, sai a ce an yi abin da aka yi daidai din amma dai akwai takaici cewa sai da wato aka yi aka yi takwar mato sai da abin ya ɓata sunan gwamnati musamman ga matsayarta na yaƙi da rashawa da cin hanci wato ya zama kamar babu yadda za a yi jinkirin yake nufi a kallo da kuke wa matakan gwamnatin? Alamu ne na rauni a shugabanci cewar na farko ba a abin da ya kamata a lokacin da ya kamata. Na biyu ana ƙoƙarin a ga an rurrufe abubuwa tare da shinan cewar ba daidai ba ne. cewar sai idan wani wanda baya kusa da fada shi ne da zarar an ce eh, gashi nan su za a yi maza a mataki a kan samu wanda duk yake kusa sai an kai matsira wajen kokarin sai an kare shi an rufe illarsa. sai ta ƙi sannan za a haƙura a bayyana. ba a iya yi wata wannan gwamnati hanzari watakila saboda jinyar da shugaban ya tafi kuma kafin jinyar ce ba da umarnin ayi wannan bincike watakila shine dalilin jinkirin? A dawowarsa ai wata nawa yau da dawowarsa. Tsawon lokacin da aka ɗauka bayan ya dawo an ba shi rahoto. Ai ya yi abubuwa da yawa na gwamnati ba tare da ya kula wannan ba. saboda haka babu wannan uzurin kuma ai a ci ana cikin haka ne ya ɗauki mataki akan maina alhali wannan wani magana tana teburin ka tana jiran jiransa saboda haka jinkiri ne wanda ba za a iya mata uzuri a kai ba. Madalla mun gode da wannan hirar. Watan Oktoba wata ne da aka ware domin faɗakar da mata da sauran jama'a game da cutar daji ko cutar sankara musamman wadda ta fi kama mata a mama ko mahaifa. Sai dai kuma ba dukkanin mata ko jama'a ne ke da masaniya a kan wannan ƙoƙarin da gwamnatoci da ƙungiyoyi masu zaman kansu ke yi ba. Wakilin sashen Hausa, Babangida Jibril, ya aiko mana da ƙarin bayani daga Legas. bayanai na hukumar lafiya dai ya nuna cewa akalla mutane dubu saba'in da biyu ne ke mutuwa a duniya sakamakon cutuka da ke da nasaba da cutar kansa ko kuma daji a inda a najeriya a kowace shekara ake samun mutane dubu biyu da ke rasa rayukansu sakamakon kamuwa da cutar ta daji cutar daji ta mama ko kuma ta mahaifa dai ita ce ke kashe kashi hamsin da digo biyu cikin dari na al'ummar najeriya uwar gidan gwamnan jihar ondo mrs betty anyau kira dolu ita ce shugabar wata kungiya mai zaman kanta da ke faɗakar da al'umma game da cutar ta kansa kuma ta bayyana cewa wannan cuta idan aka hada mutuwar take haddasawa yafi wanda ake da shi ta bangaren cutar hiv aids da cutar malaria na zazzabin cizon sauro da kuma tarin fuka ta ce shekaru ashirin da suka gabata ita kanta ta samu nasarar warkewa daga wannan cuta abinda kuma ya sa ta kafa wannan kungiya domin faɗakar da mata da sauran al'umma al'umma game da illar da ke tattare da wannan cuta ta kansa bayan ita kanta uwar gidan gwamnan jihar ta ondo yanzu haka za a ce akwai matan gwamnoni guda biyu matar gwamnan jihar naija da kuma gwamnan jihar kebbi da su ma suka tashi tsaye wajen yaƙi da cutar ta kansa to ko menene ma cutar ta kansa ko kuma daji tambayar kenan da daiwa dr makun sidin wani kwararren likita shi kansa dama yakan fito ne kamar ko kurji ko kumburi eh, yawancin su amma ba wai duka dole sai ya zama a kumburi ba to ma'anan shi shine idan eh, wuri ya ji jimu kasan idan ya warke zai daina toho to shi kansa wato sinadarai na cikin jikin mutum amma maimakon ya daina toho sai ya ci gaba da toho kawai ba kai ya zama yana matse wuri ko kuma ya hana wasu sashen jiki aiki yadda ya kamata yana fitowa aka tarbe shi to gaskiya ana iya samun warkarwa amma in ba haka ba in har aka bari ya kai wani sashe to gaskiya eh, da wuyan warkarwa sauran al'umma musamman ma dai mata san san wannan mataki da ake dauka na fadakar da su game da wannan cuta ta ta daji ko kuma kansa ga dai abin da wata malama ke cewa sunana hadiza kin san cewa wannan wata wata ne da aka ware don fadakar da mata game da cutar daji a'a ban sani ba amma kin san menene cutar daji ina eh, san cutar daji da ake kiranta kansa sako na sani kin taba ganin wata yar uwarki da wannan cuta eh na gani yar ma yar uwata ma ta yi ya ba ta wahala sosai amma Allah ya taimake mu ta warke wasu kuma ma da yawa sun yi sun mutu wata matsala da masana kiwon lafiya ke fuskanta wajen shawo kan wannan cuta dai musamman a kasashe masu tasowa irin su Najeriya ita ce ta rashin fadakarwa da kuma jahiltar wannan cuta inda ake cewa ba ta jin maganin asibiti hasashen da kuma dokta ya musanta rashin ilimin kenan domin shi yasa ma ake ce mashi ciwon daji sai a ce ai ba magani in ma ka ja kai ma allura ai sai mutuwa ba haka bane shi ciwon daji din kamar yadda na faɗa ne da fari in dai har muddi aka samu aka je tun da wuri akan yanke bakin da don wani lokaci maganin shi kansa din ya kasu kashi kashi da fari dai zai buƙaci mutane wanda suke da ilimi a fanni iri iri da ya shafi maganin sa sannan akwai wanda ake haɗiyewa ba dole sa an yi operation ba ya narkar da ciwon den akwai wanda muke ce ma radiation radiotherapy kenan shi kuma za a haskaka wani na'ura ne ya kona bakin inda kansa din yake ko kuma in yi ma abin nan sa a yanke bakin wurin watan oktoba dai wata ne da aka ware domin wayar da kan al'umma game da illar da ke tattare da wannan cuta ta kansa baban ya jibrin murya amurka daga lagos ya ubangiji sarkin baiwa Ya Ubangiji sarkin baiwa roƙon da nake kullum sahe ka ba mu lahiya. A gaida baban gida Jibril daga Lagos. A jamhuriyar Nijar alkalin wata kotun birnin Yamai ya ce ya kwace wasu yara daga hannun mutanen da ake zargi da safarar jarirai. cikinsa har da matar jagoran 'yan adawa Hama Amadu domin mayar da su gidan marayu yayin da ake ci gaba da shari'ar badakalar. Sai dai lauyoyin da ke kare waɗannan mutanen na ganin rashin dacewar wannan matakin. Wakilin murya Amurka a Yamai, Sulaiman Mani Barma ya aiko mana da ƙarin bayani. Yara sama da goma masu shekaru uku zuwa hudu da haihuwa ne alkali mai kula da shari'ar yara ƙanana ya karbe daga hannun matan da ke garkame a kurkuku a sakamakon hukuncin da ya hau kansu bayan da kotu ta ce ta same su da laifin safarar jarirai. ta hanyar takardar da ya saka wa hannu alkali ya bayyana cewa kare mutuncin waɗannan yara shine abin da hukuma ke hange matakin da lauyoyin da ke kare waɗanda ake tuhuma ke ganin ya saba wa doka Metar Ali Kadri shine lauyan da ke kare matar tsohon kakakin majalisar dokokin Nijar Hama Amadu. Jujin dai hujja biyu ya ɗauka yake don saboda a kare hakkin yara da don saboda an sun girma kale a ta a shaida su cewa ba uwayensu ba ne. Mm. shi ne hujja biyu da juju ya rubuta cin takardar shari'a ta sa ya ta yi yake a ɗauka wannan yara wannan. To a matsayin mu na lauyoyi mun ce wannan hujjojin wani an yi kuskure babba hakkin yaro a gidansu ne ake kare hakkin yaro ba a wajen gidan marayu ba wannan yaran inda suke suna makaranta ana ba su a tarbiyya ta kwarai kuma suna cin halin rayuwa ta kwarai a halin yanzu ina suke su waɗannan yara wallahi mu labarin da muka shi an balbaza su gidan marayu to kuma wannan yaran kun san yara ne wanda suke zuwa lakol kenan yau an ci hakkinsu tun da yau an hana su ma su karatu lauya ali kadri ya bayyana cewa ba za su yi ƙasa a gwiwa ba wajen kare muradun waɗannan yara ko da kuwa za su ja shari'a zuwa kotunan ƙasa da ƙasa ne lokacin da aka ta aka kawo wannan yara yaran wannan suna yi kuka hatta polisai wanda suka tai suka ɗauko su suna jin takaici har suna hawaye tausayi ya kama su tunda abu ne wanda bai kamata ba tunda kamar wannan yara an sa uwayensu kaso kuma ga suna an ta yi an ɗauke su an sa su kaso paske na yaran yanzu sun shaku da uwayensu akwai wani mataki da kuke shirin ɗauka ne ku lauyoyi da ke kare su to yanzu ne ma kokowa ta tashi paske yara ne wanda nasara ke cewa san defense kenan a zaman mu na lauyoyi yanzu ne ma za mu tashi tsaye tunda mu ma yarda ba a zo a taka doka za ku kwato su kenan insha Allahu duka kokowa ko ƙasar nasaru hemtai shekaru kusan uku aka shafe ana safa da marwa a kotuna domin tantance gaskiyar abin da ake zargin waɗannan mutane da aikatawa waɗanda suka hada da hafshaƙen attajirai da wasu fitattun 'yan siyasa da matansu kafin daga bisani a yanke musu hukuncin zaman gidan maza a tsakiyar watan da ke tafa ne waɗannan mutane da ke kiran kansu fursunonin siyasa za su kammala zaman kurkukun watanni shida da ya rataya a wuyansu sule mumuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger har yanzu dai kuna tare da sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc agogon mu anan yana cewa karfe 11 da minti 18 yanzu kuma ga shirinmu na gaba Jama'a assalamu alaikum barkanmu da saduwa da ku ta cikin shirin noma tushen arziki wanda ni sarfil hashin gumel daga nan sashen hausa na murya amurka zan gabatar ganin yadda a najeriya ake mayar da hankali wajen koyar da ilimin harkar noma tun daga makarantun sakandare har zuwa jami'o'i amma har yanzu noman gargajiya ake yi maimakon noman zamani a makon da ya gabata mun yi alkawarin kamo kashi na ƙarshe a tattaunawar da muke da masu ruwa da tsaki kan harkokin noma a najeriya inda muke jin dabaru da kuma shawarwari ga manoma da gwamnatoci don tabbatar da bunƙasar noma a Najeriya. Ga ƙarashin tattaunawar da wakilin murya Amurka Hassan Mai na kaina ya jagoranta, wadda ta haɗa da Malam Musa Labaran Wamba da Alhaji Musa Ibrahim. a najeriya nan muna da jami'o'i musamman su kutum da guda na aikin gona don na san akwai university of agriculture a makodi akwai a kure ne wani wuri a can kudancin ƙasar nan eh. sannan jami'ar ahmadu bello tana da babbar cibiyar bincike kan aikin gona da duk ƙasa na babu irinta sannan akwai kwalejin aikin gona a kaduna sannan babu wata jami'a a najeriya da babu tsangaya su kutum da guda wato faculty akan sha'anin aikin gona amma duk da waɗannan abubuwan me yasa ne har yanzu a ƙasar nan an kasa samun ci gaba wurin noman zamani kullum noman mu irin na gargajiya ne wato gwamnati ba ta mai da hankali akan ainihin taimaka waɗannan jami'o'i ba kuma ta sa ido akan waɗannan wurare da ka faɗa yanzu babban misali kama manta da akwai a jos a jos suna fitar da hatta magani da allurai na dabbobi na, magance cututtuka suna fitarwa har na ɗan adam in fact akwai wannan tsuntsuwar salwa wanda take tashi dinnan sun yi risa sun yi ta gida suna ta yin waɗannan abubuwan amma gwamnati ba ta sa ido a kai ba amma ina ganin abin da yake faruwa kaga akwai kasashen da muka tashi tare da su sun mana nisa kamar su malaysia su china su singapore su south africa da isra'ila abu ɗaya zan tuna ma akwai kamfanin steya da ya zo bauchi akwai kamfanin fiat a kano da kaduna ina ganin da lagos yanzu waɗannan kamfanukan tare suka je suka zo najeriya suka je south africa suka je isra'ila suka je india yanzu ana kera waɗannan motocin a Indiya kuma inda suke kera su haka a south africa ka isra'ila amma mu yanzu a najeriya gaba ɗaya ma yanda ake haɗa karafan a tada motan duk kamfanonin sun mutu babban matsalar da muke fama da ita mu a najeriya ba ma yunkurin kashe kuɗi a ɗakunan bincike musamman jami'o'inmu kuma wannan abu ba na gwamnatin tarayya ne kaɗai ba don akwai wani wata rana da ina karanta wani labari wani bature da gajeren wandonsa ba za ka yi tsammani yana da dubu goma ba ya ɗauki dala miliyan bakwai ya bayar da ita a jami'a ya ce a yi bincike a kan nau'in wani cuta ina ganin ko cutan agana ne ko wani abu a samo maganin a sayarwa da al'umma kyauta to mutane nawa ne masu kuɗi da shugabanninmu suke ɗan leƙawa jami'o'in nan ce eh, amadu bello university zare wannan jami'a ce tamu ta arewa ga naira miliyan ɗari ku yi wannan bincike ku gano iri ingantacce wanda manomanmu za su doma ƙila kai ma da ka ba da wannan kuɗin 'ya'yanka za su saya su ci kai ma za ka saya ka ci so ainihin rashin mai da hankali a kan kimiyya da fasahar mu rashin kishin ƙasa da kuma rashin son eh, ci gaban mu ina ganin wannan shine ja mana waɗannan matsaloli za a ga mutum ko kasuwa ya je idan zai sai abu ba zai sai na najeriya ba na ƙasar waje zai siya ko da na ƙasar wajen bai da ingancin nasa ina ganin ya kamata mu zauna mu tunani mu wa kanmu karatun ta nutsu mu tsaya mu gina ƙasarmu da kanmu wata ƙasa ba za ta gina mana ƙasarmu ba ba ɓangaren fannin noma ba ma duka kere-kere da kimiyya da fasaha mu tsaya mu karantar da yaranmu su kware su yi ƙoƙari. su fito mana da sababbin ainihin eh, fasahohi daga jami'o'i domin ƙasarmu ta ci gaba idan ƙasarmu ta ci gaba gaba mu muka ci gaba afirka ce ta ci gaba domin manta najeriya kamar uwa ce a afirka malam musa labaran wamba idan misali a ce yanzu gwamnati ta kira ka ce malam musa ka zo a matsayinka na mai ruwa da tsaki harkar noma muna son mu gyara aikin noma a najeriya muna son ka ba mu shawara da me da me da me ya kamata mu yi na gaskiya domin a samu aikin gona ya samu ci gaba da ake bukata me ka ce mata um, ba abin da zan faɗa illa in ce tun daga me da harkar noma ne a koma karkara a samu anishin manoma wanda su ne suke noma dama ka san shi abu manoman da muke da su a ƙasa yanzu za a baka hujiya cewa wanda ba su yi ilimi ba ne ba su yi menene ba to wannan ba hujiya ba ne na ba da gaske cewa kowanda kauyuka da ka shiga a nan najeriya akwai suna da 'ya'yansu da sun riga sun yi makaranta ba za a rasa wanda sun riga sun yi makaranta fanni noma ba in aka samu iri wannan su ne za su zama interpreter Cewa wato ga abin da ya kamata yi ga irin noma ba wani abu ne mai wahala ba in aka ce ga abin da ya kamata ka yi ga tsari da ya kamata ka yi yadda mun je mun duba yadda gana suke nasu kaga ba wani abu ne mai wuya ba ya kamata a zuwa ce ma mutum to ga yadda za ka shuka ga yadda kuma za ka lura da gona ga yadda za ka girbe ga yadda za ka ɗauka kaya gona ga yadda za ka aza shi Da wannan ne kuma muka karshen tattaunawar da ma shirin na yau baki ɗaya. Sai a biyo mu cikin shirin mako mai zuwa domin jin wani sabon shirin. Gaisuwa ta musamman ga Malam Musa Labaran Wamba da kuma Alhaji Musa Ibrahim, sai kuma shi jagoran tattaunawa wakilin murya Amurka Hassan Mai na kaina. Sai kuma Julie Leathers Gresham wadda ta daidaita mana sauti. nisar filhashin Gumel ke cewa a huta lafiya. Yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar imel. saƙon farko ya fito ne daga Yusuf M. Ramadan mai gombawa daga jihar Gomben, Najeriya. Ya ce ta faru ta ƙare, asalin murya Amurka, ku bani dama in bayyana ra'ayina dangane da bayyana Uhuru Kenyatta a matsayin wanda ya lashe zaɓe karo na biyu da hukumar zaɓen ƙasar Kenya ta yi. Hakika wannan sanarwa bata zo mana da mamaki ba, ganin cewa an yi zaben ne babu hamayya. A saboda haka mun zuba ido mu ga matakin da jagorar 'yan adawa Raila Odinga zai ɗauka. Sako na gaba ya ce haba shugaba Donald Trump, me kake yi wa kumfar baki kan binciken badakalar zabenka da ake yi? domin ciki da gaskiya wuka ba ta huda shi daga hajiya gamba mamman gusau zaria gaisuwa da fatan alheri zuwa ga ma'aikatan voa hausa baki daya Hakika mu al'ummar Najeriya mun gamsu da naɗa Mr. Boss gida Mustapha a matsayin sabon sakataren gwamnatin tarayyar Najeriya da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya yi. Bayan da ya kori Babacir David Lawal da aka samu da yin almundahana. da fatan za a gurfanar da shi a gaban kotu domin ya fuskanci hukunci daidai da laifin da ya aikata sako daga bashir kansila mai tukunya bakin kasuwa dirin daji jihar kebbi da ado salati goma ga annabi rijau da abubakar sadiq belal da alhaji ɗanladi tungar shibo hakika akwai bukatar shugaba muhammadu buhari da ya ƙara tankaɗe da rairaye bara gurbin da ke kawo gwamnatin sa cikas daga aliyu usman taka lafiya birnin kebbi To kafin mu yi sallama da ku ga labaran duniya amma a takaice. Kamfanin sada zumunta na Facebook ya ce binciken da ya gudanar ya nuna cewa yunkurin rasha na karkata makomar zaben shugaban kasa da aka yi a amurka a bara ya nuna cewa 'yan kanzakin rasha sun wallafa saƙonni a dandalin na facebook wadda mutane akalla miliyan 126 suka kalla cikin tsawon shekaru biyu. Wannan labari yana zuwa ne a daidai lokacin da ake sa ran lauyoyin kamfanonin Twitter da Facebook da kuma Google suke shirin bayyana a gaban wani kwamitin wato majalisar dattijan Amurka domin su nuna tasirin da irin waɗannan tallace-tallace suka yi a kan zaben shugaban ƙasar na Amurka. Hukumar lura da 'yan gujin hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce za ta taimaka wa Najeriya tankarar kwararar 'yan gudun hijira daga ƙasar Kamaru. Wani mai harin ƙunar bakin wake a Kabul babban birnin ƙasar Afghanistan ya kashe akalla mutane takwas da raunana wasu a yau talata. Shugaban masu hamayyar ƙasar Kenya Raila Odinga ya ce za su ɗauki wasu matakai cikin lumana domin yin watsi da sakamakon wato daga sakamakon zaben shugaban kasar da ya bayyana a zaman shirme. Masu sauraro a nan za mu dasa aya sai kuma can an jima da daddare za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. A madadin Jummai Ali ta taya na gabatar da shirin da Miss Julie Gresham da ta hada shirin da bada umarni da injiniya Mopid, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya. Yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.